shirin matasa. Yau da gobe murya. Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da kwamala inda a yau ma 22 ga watan Maris na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan yadda rayuwa take canzawa bayan an yi aure. Amma yanzu kullum kafin bar gida wai sai na kira shi na gaya mishi kafin bar gida ko ah. wani abu kwaran da na taba kuskure eh, mun yi magana mun ce na yi da shi zan fita in siya wasu abubuwan da babu a gida sai ya fita ni kuma da zan fita ban iya na kira shi ba na manta cewa <laughs> ya kamata in kira sake kira ki kara eh, ba ga mishi cewa mm. yanzu na shirya zan fita kai sai na fita na na naji sai da na isa kofan sai ya kira ni sai yake cewa ina kike san shan shiga ni na a dilema sai ce mu Hadiza shirin namu na yau ya jiyo mana dukkan bangarori wato na ango da na amarya. Haka ne fa zara. Wakiliyar sashen Hausa ta sami tattaunawa da ango da amarya a zauren tattaunawar mu. inda suka shafa mana labarin irin yadda rayuwa ta canza bayan sun yi aure. Masu sauraro kar ku bari a barku a baya sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. To jama'a ba tare da bata lokaci ba. za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da bakin da ta kuma gayyato mana a zauren namu na yau. A Sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna kan al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum zamantakewar aure, wasanni, ilimi ne har ma da kiwon lafiya. To a yau mun zo muku da wani muhimmin sako daga wanda suke da sabon aure wanda za su dan lasa mana abin da rayuwa take kunshe da shi musamman ga ma'aurata wanda suke sababbin shiga. a zauren namu yau akwai malam yakubu da shi da matarsa gimbiyarsa malama halima to malama halima zan fara da ki domin ki gaya mana wai shin bayan da kuka gama soyewa aka yi wa juna alƙawura aka yi wa eh, buri ya cika aka zo aka yi aure yan uwa da abokan arziki suka zo suka shaida to bayan nan yanzu da kika samu kanki a sabon rayuwa menene canji in kika kwatanta da yadda rayuwar ki da abubuwa da yawa to na farko dai fita a gidanmu na saba an zan fita saboda iyaye na sun yarda da ni sosai suna cewa duk inda zamu je kawai sai mun dawo wani lokaci in zaka fita sai dai ka gaya ma sista a san inda kake ka bar adres ko phone number inda kake amma yanzu kafin in bar gida wai sai na kira shi na gaya mishi kafin bar gida ko ah. wani abu akwai da na taba kuskuri. Eh. mun yi magana mun ce na yi da shi zan fita in siya wasu abubuwan da babu a gida sai ya fita ni kuma da zan fita ban iya na kira shi ba na manta cewa <laughs> ya kamata in kira ki sake kira ki kara ba ga mishi cewa mm. yanzu na shirya zan fita kawai sai na fita na na ji sai da na isa kofan sai ya kira ni sai yake cewa ina kike san cin shiga ni na a dilema sai ce mu ha baki ga mu cewa za ki je baki ga mu cewa kin bi gida ce ba mi da kai zamu wato har murya ma sai aka canza ne eh. da an za ce niki hakan za a ce to ina kike in zo in dauke ki ne ko eh. ana lallashin ki sai kika eh. an canza ai sai ce mu mi da ke zan zaki je me da me to ni ma da mun kawai na dai san ban gaya mishi ba amma dole ne kariya ma kaina na ce mishi na gaya maka mana ba na ce muka zan je da ke yanzu <laughs> wato sai da take iya iya ruwa tukuna nan ki fitar da eh. kanki ka a samu matsala eh na ce mishi ai koi zan siya abubuwan da ce maka da zan siya ne so yanzu zan koma gida in na gama siyayyen ya ce mun to shikenan sai da na dawo gida ni kaina na san na yi laifi amma ma to bari mu koma mana inda zaki haɗa lokacin da yake lallashin kiɗin nan ana miki waya cikin dare ana cewa na kasa bacci da Allah eh irin wannan zakin bakin idan zaki hada da lokacin kuma da bayan da akai auren kina ganin inda da ne misali da kike gida lallashin ki za a yi ko yaya shi ma dai faɗan za a yi a da nake gida lallashi na yake yi ya kira ni so da yawa dai ba zan yi bikin ba eh. amma sai idan na dawo sai in wani lokaci da ganga ina ganin wayan na ringa ma zan bar shi kawai saboda in ga reaction din shi after sai in ce ok ina kicin ne ina aiki ko wani karya dai mm. sai ya ce ok to in ya gama faɗan zai zo ya lallashi ne mm. sai kawai a koma nomal a mm. koma yadda ake da amma yanzu sai dai in na yi laifi ko shi in ya yi laifi sai dai ni in je in bada haƙuri a ba shi ya bada haƙuri wasu in na yi magana sai ce ai yanzu ni ne a gabanki ni mijinki ya kamata in rinka bin shi ina kai haƙuri ko wani lokaci ma na san ya haƙurin amma kawai saboda yana son in ƙara ba shi haƙurin zai ce bi haƙura ba ko wani abu na ga kina yi kina dan kallon sa anya gaskiya ke ko ne kin ya san gaskiya ne mala ku. Eh, abubuwa da yawa sun shiga cikin rayuwarka bayan da ka samu kanka a wannan sabon rayuwar hmm. ciki kuwa har dangantakanka da abokai yanayin yadda kake fita yanayin da kake bata eh, lokacin ka a kafin ka dawo na lokacin da baka yi aure ba ba lalle bane ka dawo da wuri da daddare saboda ka san babu wani wanda yake a wuyanka a halin yanzu sai ka samu wata ta ce ku zo ku yi rayuwa shin rayuwar ka na da da kake yi kafin kai aure ka ci gaba ne a haka a wannan tsarin ko kuwa an samu canji yanzu ma a rayuwan da muke yi yanzu An ka zama magidanci abubuwa da dama za su canja kamar me da me abokane na ma yanzu dukkan su complain suke ba na kula da su ba na neman su ba na wani in tashi aiki inda da ne in tashi aiki karfe hudu zan samu inda zan je in zauna da abokanai mu yi hira yanzu babu in na tashi aiki street gida nake zuwa in na zo gidan ma za a ce na biya wani wuri au kuma akwai zargi cewa lokaci kaza ya eh, kamata ka dawo kaza ya kamata ka na gida mm. ai yanzu kuma yau fa an yin leti au to ina ka biya <laughs> to wannan duk wayannan maganganun ni kuma ba son su nake ba so sai in kokari in close ma da wuri kafin time eh. in kasance a gida kafin a fara zargin so so abokanan ma yanzu dukkan su guduna ma suke wannan time da nake da shi a da yanzu babu ita abubuwa da dama dai sun canja gaskiya. To amma a cikin canjin na kowane canji akwai canji mai kyau da kuma canji na takura. A cikin canji mai kyau din da wanne da wanne zaka iya faɗa mana? Eh canjin mai kyau sai ka yi tunani ba da <laughs> ka ba to kaji ba shi ne na farko a gaskiya an samu canji masu kyau da dama zaka zama responsible akwai inda ya kamata ka shiga yanzu akwai kwanciyar hankali akwai karin girma akwai natsuwa akwai nauyi da dama sun hau kaina kuma ni kaina shi wani haske ma nake yi aure dai ni kam a wajena ba abin da ya fi aure a wajena. Wato duk da wannan yan kalubalen su suna ƙara da aure zaune zama mai armashi ke. Exactly yes aure abu ne wanda idan Allah ya hore maka ko kuma ka tashi ka isa in baka da aure to kaman dai baka da aure kan gaskiya baka cika ba to ke baiwar Allah wato mun fara da dan korafin ne irin dan canje-canjen da ka samu wanda ke ganin wani san dan takura ne a tsakanin ki kuma da abokan ki kuma bayan da aka yi auren nan ke zakin zama amarya an ce level ya canza in ji bakin naku na matasa bayan level ya canza kuma akwai wata kawar da za ta ce ita saboda kina mata gorin a aure ne daɗi wallahi ka zo ki ari ba ta ƙara zuwa gidanki ba a ke kuma ba ki samu lokacin zaki ki ziyartar da kina zuwa mata hira ba shin kin samu wannan kalubalen eh na samu <laughs> akwai friend ita da kullum muna waya mm. kullum muna waya za mu yi hours da yawa a waya muna waya kawai don a yi dariya ko kuma a yi labari ko wani abu amma yanzu saboda na yi aure ita kanta tana tunanin yaushe wani time ne za ta kira ni ta same ni eh, wanda ba kina wurin mijin saboda mafi yawanci ma da daddare muke waya amma yanzu kafin ta kira sai dai ta yi tunani ko kuma sai ta tura min sako a waya ta ce mai za ta iya kira ko wani abu ta <laughs> kafin ta iya ta kira ni to kefa kina iya ɗaukan waya kowane lokaci ki samu kujera ko gado ki kwanta ki ta yi ni kaina bana samun lokacin kaina balle lokacin waya chatting ma da da nake yi yanzu na daina tun yanzu <laughs> saboda kafin ka gama girki da gyaran gida da abinci da abubuwa da yawa dai kafin ka gama su duka dare yayi so haka kawai zaka manejin kan jira safe yi. Oh, wato rayuwar ke dan dai mm, rayuwar ke mace ta riga ta shiga daki akwai canji sosai a cikin rayuwarta to banda wannan ita wannan kawon sauran kawaye ba akwai wanda kila an rabu ma kwata kwata ko wani mm. dalili ya sa ba kawai an yi fushi irin ma akwai za su ce ka musu wulakanci lokacin bikin ka amma ba wulakanci ka musu ba mm. kawai dai wani zai ce oke baka tura mishi anko ba kai kuma baka son ka daura mishi nauyi ne shi yasa baka tura mishi ba saboda situation da ake bi yanzu mm. amma kuma wani zai ga kamar ka wulakanta shi ne ko wani abu wani kuma zai ce maka zai zo gidanka lokacin kuma ka fita amma in ka ce mishi ka fita zai yi tunanin kamar baka ka son ya zo saboda yi aure ka fara canja halinka ko wani kuma yanzu ba daman nake kai kawar ke ziyara budurwa ko mm, ba sai dai ta tashi aure yanzu a gaskiya kam akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce ku da kan kuma kun buɗa kun faɗa mu a maganar zamantakewar aure da abubuwan da suke zama sabo da sai mutum ya fara girgiza ci aula haka auren dama yake kafin ya dawo hayyacinsa da da kike waje kina ganin mata dai a cikin ɗakin su eh, an shirya daki ta zo ta zauna ki ɗauka rayuwar wani abu ne mai sauki ke kika shigo gidan sai kika zo kika fara samun wa'insu abubuwa da suka canza miki tunanin ki ci aula kai haka auren yake wa'insu abubuwa ne irin kafin ka yi abu mm. sai ka shawarce shi ka ji nashi wannan din ko kuma dafa abinci ni kamar da nake gidanmu <laughs> ba na cin abinci ban son dafa abinci ba ma na amma yanzu dole kullum sai ka ɗaura girki ka aje ba rana <laughs> ba safe ba dare dole sai ka yi girkin nan ka ki kaso kuma hakan ma in kin girkin kina kina kallon ina shi ya yaba ya eh, ji ya ji ko jiya ma eh. ok shi ya ma sa muna wani wa'azi da aka ce wata mata tana wa'azin wai idan kana son mijinka ya kara son ka ko wani abu ka siyo sabon kula ka sa mishi abinci ko ma menene in ka samu kudin ka je ka siyo sabon kula saboda ka sa ya ji daɗi jiya na samu time na sai sabon kula na dafa abinci na sa mishi a sabon <laughs> kula ya zo ya cinye kamar bai ga sabon kula ba amma ni na san cewa ya gani tunda na tambaye shi sai ya ce eh, ya gani ko ba ka ce ba kasan sabon kula wai wai me sa kuke basar wannan ne mm, ah, to ni ni personally ina da wannan problem kin ji ma ya gane cewa ina da wannan matsala wai ka tsaya kana ni ba a birge ni ne au to mm, ba a birge ni eh inda abu yayi kyau ko yayi kyau ne to wata wanda bai kyan ba shi kake wa magana amma bai yi kyau ba dan kira ki ne cin eh, akwai kandanni nike appreciating abubuwa ba sai na yi magana kuma ita kanta ta sani malam yakubu akwai irin abubuwan da kuke tattauna tsakanin ku da abokan ku a majalisa da sauransu musamman ku da ba ku aure ba in za ku shiga wanda suka auren suka ba ku shawara ku yi kaza ku yi kaza ko kuma kaza ne yake faruwa in an yi kaza bayan da kai auren shin ka fuskanci irin wani abu ko kuma bayan da kai auren sun gane cewa kawai kila naka dai da bani baka fuskanci wasu kalubale ba. yanzu eh, a can dama ina da yan fargaba mm. kafin ma mai aure. to kamar wa irin fargaba ne kake da shida da. to inda matsalar yake kenan na farko fargaba na shine rayuwa ne na har abada ba za ka so a yi birkin ɗin tafiyan ba kullum za ka ɗaga tunani to wannan anya zan iya wannan za ta iya ta zauna da ni amma da na zo da muka zo muka yi aure sun gan abin da can nakan samu abokai har a gidana ma za mu zauna a yi a sa sauti ana wani ana rawa ana kalle-kalle ana abin nan amma yanzu duk wannan ya yi stop an kawo da shi an kawo da shi babu ita abokanan ma suka shigo gari kafin ma su zo gidan nan sai sun kira ne cama kana gida a eh, yin nana su ku zo in dan bana so kuma su zo zan ce kawai mu haɗu a waje to wannan kera. Hakan yi anya anya amarya ce mata girki a amarya ita kanta ma tana so ma su zo amma saboda halin rayuwa sun ce kawai mu haɗu ko da a restaurant ne mu je mu zauna mu yi mu sometimes ma zan yi mata karya in ce to wane yana so mu haɗu a wuri kaza meanwhile wani ne na yi bukin wannan nan. na ce wane yana so mu haɗu a wuri kaza so dan ba ni minti sai ta ce ai ta ma za ta je sai ta samu da dan yawa sai ta yawa to kin ga ya ma ballo mana wani abu mm. kin ce sai kin yi tambaya ma kafin to wannan ma ba shine kadai matsalar ba yanzu za a iya ajiye ki a cikin gidan nan baki fitar kofar gida ba ki wata mm. ba ta jin kamar irin an saki a kazani ne a saka a cikin keji yana ji kam saboda ni duk rayuwa na ma ban taba zama ni ba mm. amma saboda na yi aure haka aka kawo ni gida aka ajiye ni ni kaɗe ba na ganin kowa daga ni sai ni kullum so sai talabijin mm. <laughs> to tibin ma ni ba na iya kallo shi yasa kullum sai jin dame shi da waya ya dawo gida ni kaɗe ne a gida da Allah ya dawo ba zan iya zama ni kaɗe ba ko kuma in kira yayata ko kanwata ta zo gida ta same ni kafin in ji daɗi sau da ni ba na iya ma zama ni kaɗe. Akwai wani magana da kika yi ɗazun? Mm. Irin ka aje bayro ka dawo ba za ka same shi a can dama akwai wannan damuwa na kan samu akan wannan tunanin amma sai na samu abin kuma da sauki da ta zo gida har rubutu take yi har rubutawa take idan ta ajiye wannan a wuri kaza kar a zo a manta sai ta rubuta mm. a wani dare haka mm. sai ta ajiye sai ni kaina sai ina ma mamaki mm. in ga irin in ce na ina abu kaza sai ta je kawai ta je ina so ka samu sakatare a yes ina na ajiye abin nan ne mm. sai ta je ta ɗauko akwai sanda za mu yi tafiya muna so mu yi tafiya sai na ce to kar mu manta abubuwa mu zuba kayan mu a moto ranar da za mu yi tafiyan sai na gan kawai ta fito da takarda in ta kira wannan sai ta yi makin sai ta ɗauka ta je ta samu ta kira wannan sai ta yi makin sai ta ɗauka ta zuwa abin sai ya zo mana da sauki mm. irin za mu yi tafiya mu je mu yi kamar kwana biyar ba abin da muka manta da za mu ɗauka so abin ya daɗe wanda da baka saba ba saba ba mm. na daɗe ina ta wannan tunanin na ce to yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma wajen binta domin mu ji ci gaban tattaunawar. Bari dawo wurin ki mahali ba Kowane aure da aka sani ana yi ne a tsakanin wato zira'a biyu. Zira'a wato dangin miji da dangin mata. Duk lokacin da za a auren kuma akan samu musamman matan yanzu na wannan zamanin. Ko dai su fatan ba uwar mijin a gidan kafin su zo <laughs> ta gaya in ji su ko ta dai kawo dai saboda dan samu dai a dan abu na wasu ce ana samu su ido kin samu dan tsoron cewa kila zaki iya samun matsala kila yin da kike jin sauran mata suna gaya miki cewa a gaskiya da naje ni a dan samun ido wani miji na mata banda zan lafiya ba a dangin miji ba wannan na wannan ba so kin dan samu kila wani dan tsoron cewa kadda ke ma Allah ya dora miki wannan ah, kalubalen mm, na samu saboda tunani na na farko mu ba yare daya ba ne dole akwai sababbin abubuwan da ni ban sani ba su eh. kuma suna yin shi ko kuma su ba sa yin shi mu kuma muna yin shi to sai da na zo na mishi magana na zo na gane cewa oke maman shi ba ta zama da shi na ɗaya kenan oh. na biyu kuma ah, <laughs> na biyu kuma na zo na gane cewa ba ma ta jin hausa to da wani yare ma za mu yi magana har balle faɗa ya shiga tsakanin mu har mu samu wani wannan rashin jituwa to kai zan ce to alhamdulillah tunda ma ba ta jin hausa ni ma kuma ba yare su <laughs> nake ji ba oh. to ai za a zauna lafiya so abinda nake da shi da zan iya mata kawai zan mata a gefe shi ya gaya mata cewa oke gashi wannan wannan ya shi kenan so amma dai kin dan shigo da tsoron shila ba za dan za ki dan samu jiya tun da dama ba ki san yaya abin yake ba eh kuma ina ta tunanin ok za ta so ni za ta so ni ko ba za ta so ni ba saboda ni ina da mm, wannan idan ka girme ni mm. a gani na ban da abin da zan iya gaya maka da har zamu zauna mu yi wani hira to sai kuma da na zo na gani muka ma zo muka yi tafiya muka je inda mamanshin shin take ƙauyen su kenan muka je muka same ta duk da bana jin yaren su saboda ita ma tana so na kuma tana son ta san din san cewa tana so na din sai ta kunna waka a wurin mu ta rinka rawa a cikin gidan wato an nuna miki kin shigo dai ana son ki eh, eh, mm. ba wannan eh, abin da nake tunanin zan je in samu to haka ne mala yakubu kai ma kana ganin lokacin da kaje kana neman aurenta da kuma bayan da ka shigo da ita a cikin rayuwarka akwai wani abin da da ya so dan ta ka a cewa ka shiga shigo cikin wannan zara ka je ka dan koya na farko da na zo na gane ko kuma na san cewa ita nike so in aura mm. abu ɗaya ne kawai ya sauratar da ni ok me zan yi idan babanta ya ce ba zai bani ita ba ta wannan kaɗai ne because ni ko ma yaya kake ni zan iya zama da kai na ka iya tunkara ko wajen kai namiji ne in ji bakin naku kuna son ku cika baki ni ko ma kai waye ne zan iya zama da kai amma ka san wanda kake nema a ba wajen shi ya girme ka in ya ce ba zai baka ba ba abin da za ka yi to yaya zan fito ma mutumin nan ya ce to ya bani ita hmm. ni kawai abin da yake bani tsoro abin da ya soratar da ni kenan eh, gaba daya bani da wani shakka malamai yanzu ina son ku baje kolin gaya mana shin menene ne menene kuke inda za a baku dama da ku dan da shi dan rayuwar ku na da inda za a baki dama yanzu da me da me ke tunanin ka ai gaskiya fa na na dan ina kewar wannan abun da dai za a bani dama duk da dai ina da auren dai a banni in ci gaba da yi. ko da ta zo ne maslin dinta a da ba ne ba ne ci gaba da bakin ta me zai kawo miji ya zama bawa bacci bacci ko eh. wato an taɓa miki wannan rayuwar da ka fi nan tashi sai goma sha ɗaya ko goma sha biyu na eh. rana kafin nake tashi daga bacci na yi bacci amma yanzu dole sai na tashi da safe kafin in zai tafi ofis dole sai ka bashi breakfast ko kuma ka dan mishi dan box tafi da shi inda zai tafi mm. amma da ina son bacci amma yanzu dole dole ya zama min dole in tashi in abu kuma kafin ya dawo daga aiki dole sai na yi shara na yi goge-goge eh. na yi girki <laughs> kafin sani ya dawo daga aiki ya ci abinci ya kara wasu sai kina ganin ma kamar lokacin ya dan kamar a lokacin ki ma mas kara matsayi yake ke ba ma ya kara matsewa baya wadatar ki lokacin eh dan zaki so a ce kin gama ma da sauki kin kara koma kin jikin bacci ba eh. da <laughs> gaskiya kam malaku hmm. da me da me da me yanzu kake ganin bayanin malama halima zuwan ta cikin rayuwanka ya sa dole ka daina kuma kan na inda da dama da sa baka dama kana so su dawo cikin rayuwanka. na farko ni mai yawan tafiya ne to na yi tafiya na kan zauna kwana uku hudu ban dawo kaduna ba amma tun da muka yi aure tafiyan ma ba na yi kuma kai kana son tafiya ina son tafiya na ce zan bi ka ina son tafiya ina son tafiya amma idan na ce zan tafi mm. za ka kwana ne eh to sai dai mu tafi tare to ni kuma ni kuma bana so ba na son yawo da mutane. Wato kana ganin kamar ya daura maka lauyi. yawa mm. So inda inda zan samu wannan freedom din. Mm. yawa a ce wai in tafiya kuma na biyu ina dan ji mata. in na tafi yanzu ita kaɗai ne a gida wannan tunanin yakan zo mun to in na tafi da ita ba ta gida ni ba na gida In na so in yi tafiya sai in fasa ko kuma an sa wani ya je. Muna ta magana muna ta magana mun manta da wani abu mai matukar muhimmanci a rayuwar yanzu ita ce waya. Halima na tabbatar da cewa ke a da ba ki da matsala don kin san kanwar ki dai ba za ta nace ta ce ta san password ɗinki wato shi shi wannan lambar na na sirri mm. naki ba balle ta dinga bibiyar wa kike magana da shi ya aka yi. shi ma ya bawan allah nan na tabbatar da ada biya shi da damuwa ko abokansa ne su goma daki zai yi ajiye wayansa ya je abin da zai yi kai ajiye caji ma ya je ya kwana a wani wuri bai dame shi ba amma yanzu malaya kuma kana iya barin wayar ka waya mm. ina zuwa gida ma za a kwace waye zai kwace ga ta nan to tana kwacewa za ta in fact akwai ranar da na je abuja mm. na dawo da wani manajan mace ce ina dawowa gidan nan yaya ta san na karban sabon lamba na yi storin sabon lamba ban mm. sani ba tana karban waya na shiga kenan yin wanka an fito na ga ayin dilitin lamba <laughs> a dilitin ma dilitin gaba daya ta share ta share lamban gaba daya ta ce ah, na yi na yi abinda wannan report da nake so in compiler in tura mata na riga na gama mm. in samu in tura kawai ban gan lamba ba wato in dai mace ce ah, ana deleting da automatic in dai tabbatar ba ruwa ka ba eh, automatic delete ne automatic share da take wato nan da nan nan da nan sai na duba na ce to hmm, fisa billah wa zai ki delete number na na ce to bari dai in kira mata na mm. hello wani kaza ke yin deleting number ce number ta ne ce yawa ya ba zai ba a <laughs> wuta ma fito ta zai a ce ke ne kika yi deleting wancan number area manager mu so wayannan abubuwan mm. na yi na yi na yi na yi ta gani. Mm. to wai nan ai saboda tsaro ta yes mm. na san tsaro ne mm. amma na riga na idan ina lokacin da nake waje eh, akwai mata dewa da dama wanda zan iya yi musu magana masu yadda amma Allah bai haɗa ne da su ba. Kai yanzu waya kare. Waya. Baka yarda da ka amince ba. Ba abin da yake faruwa ni kafin ma ta zo gidan nan na ba ta password dina To ka canza ba ban canja ba yes akwai ranar da ta bata min rai na canja password ai na ai ranar ba wanda ya bace a gidan nan saboda sai dan me na canja password da ake wannan aika aika kina binciken waya kafin mu yi aure mm. ni kaina ban ban yarda da in ba shi password din wayana ba mm. shi kuma sai nuna mun to za ki iya samun password din wayana ke me za ke boye wayan ki na cin sha haka kawai sai a kiyaye ma da eh, ku ana kan kiyayewa mama wala ba ne ba ki da labarin cewa auren raki da yawa suna tsinkewa matsaloli da yawa suna fadiya saboda mace tana duba wayan mijinta da sa rai a cewa kila wani abu zai faru a ce ce na ce hmm? bikin ta kawo wani abu a cikin ki cewa kila za ki iya wuce gona da iri eh na san amma dai idan abin ya zo kawai sai kin aikata na san yana faruwa ni ma kuma ina hana kaina taba wayan shi To ah, malamai a ah, tattauna mu ta yi fa'ida musamman saboda kasancewa ku sababbin ma'aurata da fata wanda za su shigo ciki za su gane cewa ba abin tsoro ba ne kuma duk wayannan abubuwan da kuke gani kuke fuskanta a ah, wayanda sarari a ciki su ma hakan suka ji suka wuce wurin aka yi dariya yanzu haka in wani zai ji zai ci an tana min da wuri kaza a ni ma <laughs> abu ne wanda yake za a iya cewa a turance normal wato daidai ne yana faruwa da kowa da kowa kuma Allah ya ci gaba da inganta eh, zamantakewanku kuma ya baku hakurin gaba da jini. shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji miliyoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Hadiza Kyari da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku, ku huta lafiya. sa hakin